Premier Radio. Duk da dai ba mukan bai manya su hau ba. Ƙananan yara ne mukan ɗan so su shigo na wurin. Don mukan ce mai zuɗin yara nan, children's zo. Mukan shigo da ƙananan yara nan su zo su ga kusan duk dabbobin da muke da su a cikin nan wanda za mu iya za su iya taɓawa ne ma. Kamar wannan kunkurin ka gan shi. Wanda kusan muna tsammani ya kai kusan kamar shekara ɗari. shekara ɗari eh. na da lokacin da aka kawo shi nan kamar shekara 20 da suka wuce lokacin ana magana ya kai kusan ma shekara saba'in da doriya na da kuma saba'in da wajen takwas da kuma shekara 20 da biyu ana eh, shi kunkuru dama akwai su nau'i nau'i wannan shi muke cewa desert tortoise don yawanci ana samun su a kamar sashen hamada ne Na. saboda shi baya shiga ruwa desert tortoise desert tortoise Na. yawanci ana suke rayuwarsu kuma shi abincinsu ciyawa ne da kamar yayin itace Na. idan kamar lokacin sanyi ne mai zai iya boya a ƙasa ya eh, wata da watanni ma ci abinci kuma yana rayuwa yana kuma rayuwarsa masha Allah kuma shi kokuru su da halitta ce wanda suke yin kwai haka in suka yi kwai sai su binne shi a ƙasa suka binne shi a ƙasa zafin yanayin rana da kan sa su kyankyasa to yanzu shi wannan mace ce ko namiji namiji ne wannan eh za ka dan tashi mutane su ƙara ganin sa ko za ka dan motsa mana shi mutane su tafiya kasu ɗauka na roba ne alex yawanci mazan za ga sun fi matan girma kuma babban bambancin mace da namiji yawanci za ka ga kamar shi kamar ƙwarya ne haka eh abin da yake abin da yake eh ci ciki shi akwai kwaroro haka cikin sa za ga cikin sa kwaroro ne haka shi eh eh za ga kwaroro eh. ita ko mata cikin nata haka filati eh idan ya hauka ta sai haka kaman kaman kwariya kenan bari mu je mu yi maka kaman na cikin mace na kaga wannan mace na eh na eh shi na shi na ga ya ya dan yi ra ya dan eh ita na ta barbara zai su ka kaman shiga ka kaman okay na'am da suke da suke kuma to su waɗannan ƙananan yawanci mata ne za suna za su kai akalla kamar wannan zai kai shekara nawa eh to wanda muke da su dai wannan ta da dadi mm. ita muna ɗaukar ta kai kamar shekara talatin talatin ta kai kamar sati yes don kusan lokaci da aka kawo su to kamar suna yin shekara nawa haka a duniya kenan eh gaskiyar magana sukan kai shekara ɗari da hamsin amma idan kamar azu suke ajiye wayansu ma sun ce sukan wuce haka eh, eh. idan a zo ne halittu sukan daɗe fiye da a waje saboda kaga a can babu wanda zai je a gidan zuba wanda zai taba su idan ba kaman kamar yadda a can jeji ba can mafarauci zai iya zuwa ya ɗauke su ko kuma wata halitta mai sha'awacin naman da za ta iya zuwa ta abin nan ɗinta kuma rashin abinci ma zai iya shafar su wanda duk kaga babu anan akwai abinci kuma akwai kula ta fuskar ba da magunguna da sauransu ta yawanci halittu za ga sun fi daɗewa a fiye da a jeji saboda wannan dalilai ga kula ga abinci ga shi kuma suna da security na cewar babu wanda zai taɓa su. Premier Radio. Nagari na kuwa.